Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokacin da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarrafi Hashin Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 25 ga watan Disamba shekarar 2023. wadda ta zo daidai da ranar da Kirsimeti. Kamar yadda aka saba a duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga kiristocin duniya. Za mu jingina shirye-shiryen da muke kawo muku ko muka saba kawo muku. Don kawo muku gaishe-gaishen Kirsimeti daga 'yan Afirka mazauna kasashen duniya. Amma kafin kai ga hakan sai Hauwa ta fara karanto mana labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labaran duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. A yayin wani babban taron addu'a na jiya jajibirin Kirsimeti a fadar Vatican ta St. Peter's Basilica, Papa Roma Francis ya bayyana cewa an yi wa saƙon Annabi Isa alaihi salam na zaman lafiya karan tsaye a ƙasar haihuwarsa. A daren yau zuciyar mu ta kasance a Bethlehem, inda aka sake nuna kiyayya ga yariman zaman lafiya ta mummunan ƙudurin yaƙi a gumurzin makamai da ake yi. da a yau ya hana shi samun matsugunni a duniya cewar paparoma francis a daidai lokacin da adadin mutanen da ke rasa ran suke kara yawa a gaza a jiya lahadi ne kuma shugaban isra'ila benjamin netanyahu ya yi gargadin cewa yakin da shi ke yi da gaza zai kasance mai tsawon gaske Netanyahu ya ce yakin da yake yi zai kasance yaki na tsawon lokaci har sai ya ga bayan Hamas ya kuma maido da tsaro a yankin. a inda isra'ila ke ci gaba da barin wuta a gaza falasina sama da 166 ne aka kashe a cikin sa'o'i 24 da suka wuce abin da ya kai adadin falastinawa da suka rasa ransu zuwa 20,424 cewar ma'aikatar lafiya ta gaza da hamas ke kula da ita gwamnatin indonesia ta shaidawa gidan rediyon murya amurka cewa tana gudanar da bincike kan wata mummunar fashewa a wani kamfani mallakar china da jijjifin jiya lahadi da ya kashe 'yan kasar ta indonesia takwas da ma'aikata biyar 'yan kasar china da wasu mutane akalla 46 da suka samu raunuka ma'aikatar albarkatun ruwa da zuba jari ta kasar ce ta nemi a gudanar da sahihin bincike akan fashewar da ta afku a ma'aikatar karafa ta shingshan da ke indonesia wadda ke da alaka da ma'aikatar pt morowali ko ptimip da ke tsibirin sulawesi mataimaki mai kula da ma'aikatar albarkatun ruwa da zuba jari septian hario seto ya shaida wa murya amurka cewa wani ayari daga ma'aikatar zai yi tattaki har zuwa gurin da lamarin ya faru domin tabbatar da dukkan bangarorin da ke sa ido akan hadarin na bisa kan turba. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani ƙudurin afirka a hukumance wanda ƙasar ghana ta jagoranta da haɗin gwiwar ƙasashen gabon da mozambique da ke neman wajib ta baya da tallafi da ba da kuɗaɗen gudanar da ayyukan zaman lafiya da tunkarar duk wata barazana ga zaman lafiya da tsaro a ƙasashen afirka daga ghana ga wakilinmu idris abdallah da ƙarin bayani sanarwar ta ce a matsayinsa na shugaban majalisar na watan nuwamban 2022 shugaban kasar ghana na ado don kwakufu ado da ministar harkokin waje shali ayiko bochwe sun gudanar da muhawara kan batutuwan da suka shafi karuwar barazanar tsatsauran ra'ayi da ta'addanci a nahiyar afirka sun ba da misalin yankin sahel da gabar tekun yammacin afirka tare da yin kira da a samar da kudaden gudanar da ayyukan kariya da afirka ke jagoranta ta hanyar gudunmawar da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar alhassan bello mai sharhi ne kan harkokin kasa da kasa da tsaro ya ce amincewa da ƙudurin wata nasara ce ga yaƙi da ta'addanci nasara ne a kan maganta ta'addanci da muke samu a west africa na biyu kuma ina nuna kamar ta security council da kanta kuma ta ta fahimta kamar rashin tsaro ko insecurity ya canza inda san ta zamanin baya ba irin muke da shi yanzu ba yanzu muna da wanda abin da ake cimma wai intrastate conflict and then uh, insurgency and cross border crime na uku yana nuna kamar yanzu ita security council da kanta ta yadda kamar hanyar da aka bi na farko a nemi tsaro a maganta yawan gaba duka has not yielded result na farko da this um, deployment na kai a mali kowane gari kasace dewa france german kowa ya kai sojoji a wajen duka ba dan idin wake wana kamar so the best way ne ba wannan da ke rundun matsalan da kan sai fi da za su maganta wannan babi a karkashin wannan kudirin dukkan ayyukan zaman lafiya da ke karkashin jagorancin kungiyar tarayyar afirka wato au da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da su za su samu tallafin majalisar ɗinkin duniya da aka tantance na gudunmawar da ya kai kashi saba'in da biyar cikin ɗari na kasafin kuɗi na shekara-shekara sai sauran kuɗaɗen kuma haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya da kungiyar tarayyar afirka su ne za su tattaro daga ƙasashen duniya a wata sanarwa da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ambasada linda thomas greenfield ta fitar ga manema labarai ta ce amurka na nuna godiyarta ga ghana bisa jagorancinta da haɗin gwiwa ga wannan tsarin da kuma dukkan mambobin kwamitin tsaro na afirka guda uku. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla da fatan dukkan kiristoci a faɗin duniya na shirin yin bukukuwan bikin kirsimati lami lafiya yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe mu bar wa alheri fili ta gabatar mana da mu na musamman let it be in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand Masu saurari Assalamu alaikum bar kamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2023 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da kuma waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Christmas, Christmas every Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Salamu alaikum a cikin sunan Yesu. Ni ce Lami Kakaka daga Maryland, Amurka. Ina gaida ikkilisiya ta mararraba kankara. Ina gaida ikkilisiya ta tsiga DCC. ina gaida ikkilisiya ta malumfashi ina kuma gaida dukkan ikkilisiya ta katsina dcc da dukkan ikkilisiya ina gaida sauran 'yan uwa da abokan arziki ina farawa da babban ɗawa ta rabaran audu bakwai ina gaida gebran sabo daga layin minista ina gaida musa da makoli da dangin shi duka daga kwakware ina gaida ibrahim 120 daga mararaba ina gaida bawa umaru daga mararaba ina gaida sauran idan sani na fashi gaba daya ina gaida dukkan abokan arziki da cewa da fatan za su yi christmas lafiya allah ya sa mana albarka idan nufinsa ne ya kai sabuwar shekara cikin masu rai da lafiya amin sunana gashwa samuel daga wannan washington na gaisuwa na christmas ina gaishe dr prince yimuga da sa dr ashikani dr eh, architect godwin ashikani da sa jane pharmacy ashikani professor james tom thomas ashikani ina gaida cy ari a shikani a madadifani ina gaida abokina christopher lumuga uh, christopher ishaleku good at john bawala ina gaida barista emmanuel tomnosoko good at comrade ishefa ibrahim ina gada mutanen adago duka ina gada mutanen doma ina gada mutanen robi gyana agbatashi agaza aloshi obi asakio giza kadurko bari kwara duk kenan allah kawo mu da zama lafiya a garinmu nasarawa da alago su haɗin kai na ga da juliana lasa wani yana japan na ga da kemi na ga da miss ogre ari na ga da mike mike ogre ari hmm, ode na ga da na ga da mutane duka na ga da gambo ari na ga da john john domamaku da brother david da moses da osana shaliku da gasa kyau ina ga da mutane doma gaba daya da su abokanina duka ina ga da honorable albali adeka ina ga da eh, honorable emma abari ina gaida reverend father namu patrick agbo daga paris press na doma muna mika sakon gaisuwar christmas zuwa ga mahaifina mr jeremiah likita ibisi da kaninsa uncle samuel da naomi ibisi na kuma gai da su kannena da iyalansa duka shi baban gidanmu ibisi da ozi ibisi maman gida kuma ana da haruna a tunkura na gaida jetro da mary ibc mai electrical electronics na cikin garin jos na gaida shi honorable simon da christiana ibc amarya da ango na gaida malam andrew da mary ibc na cikin garin basa na gaida malama teresa da john manasse duk daga jos da fata kowa ya christmas lafiya muna kuma gaida abokan arziki da ke cikin garin abuja da jos muna gaida shi malam aliyu epoki da matarsa pastor toyin ekoki na kuma gaida shi reverend ibrahim da ruth zakari muna gaida akitefemi da dr lami ofe duka daga cikin garin abuja muna kuma gai da su bb group na gaida shi dr and dr mrs steven daniel muna gaida shi elda ishaku bufada dr sam da christine dr mrs uh, pokop bufada elda and dr mrs luka wazo elda da uh, sauran elders da members na ekwa plateau church muna mika sakon gaisuwan christmas muna kuma gaida shi uncle vincent osawe honorable sedley da kanan daze muna gaida shi elder a mrs ben osawe na gaida shi babanmu a uh, reverend rabo barde da mr a mrs donald weze na gai kuma da su elder a mrs ibrahim Bakur, mrs deborah danasa mrs grace oguntolu mrs victoria zagi da iyalansu duka da sauran abokan arziki muna muku fatan christmas a yi christmas lafiya Mu naku Dr. Salihu da Elizabeth Garba daga Maryland, USA. Sunana Sunday Petrus. ni ne shugaban kungiyar zumunta association usa incorporated wato kungiyar mutanen arewacin najeriya mazauna nan kasar amurka ina isar da sakon gaisuwa ga duk yan uwa da abokanan arziki waɗanda ke arewacin najeriya a wannan lokacin shagulgulan bikin kirsimeti da kuma ƙarshen shekara ina fata ubangiji ya ƙara mana zumunci ya ƙara mana kushin lafiya ya kara mana zaman lafiya kuma ya ƙara nuna mana kuma ya ba mu shugaba nagari masu kishin ƙasa masu kishin 'yan uwa kuma masu kishin cin gaban najeriya gabaki daya ubangiji ya kula da mu kuma ya nuna mana sabon shekara mai mahimmanci mai alheri mai lafiya mai albarku kuma a cikin koshin lafiya amin jama'a barka da kirsimeti mun gode wa allah da ya kawo mu wannan kyakkyawan rana ta yau abin farin ciki ne ga krista a duniya gaba ɗaya domin haihuwan isa almasihu ina fata a yi kirsimeti lami lafiya allah ya nuna mana sabon shekara lafiya ina gaida 'yan uwa da abokan arziki allah ya sa sabon shekara ya zama mana da alheri na gode ni ce taku roda embu daga minnesota america barkanmu da kirsimeti sunana akila adamu ina gaida mahaifina ina gaida 'yan uwana ina gaida kawunnena ina gaida surukaina ina gaida abokaina a duk inda muka zauna musamman wanda muka yi primary school da su da wanda muka yi secondary school a rini college kaduna mun kuma da government vocational training school makarfi da kuma technical college malali kaduna ina kuma gaida um, kawunaina ina gaida makwabtanmu da muka zauna da su wasu mun zama da su a tudun wada zuwa fata zuwa kuma kunye kace ina gaida sauran abokanai da makwabtanmu da muka yi girma a unguwar rimi kaduna ina gaida dukkan abokanaina da muka yi aiki a wurare daban-daban musamman na eco uh, headquarters da kuma a kagoro da sauran wurare muna roƙon allah ya sawa kowa albarka ya kuma bishe da mu duka na gode a yi bikin kirsimeti lafiya Barka da Kirsimeti sunata Mary Adamu ina gaida 'yan uwana da iyalansu, surukaina da iyalansu da abokanai na da duk schoolmate na da makwabtanmu a kagoro bara tudun wada a fata kun yi kace ku yi bikin kirsimeti lafiya Hosiana, Hosiana, Hosiana, hasumba hose Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa umuntu uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye yerusalemu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore mu ngoyi y'icyaha no mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru indirimbo zikwiriye yerusalemu twegereje umunsi wo kuzimurirwa niwe bishyira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umukwakira umugeni we uwo musedoza asezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenganya icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa umuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa umuje mu izina ‘yan uwa ƙaunatattuna mabiya yesu almasihu ina muku gaisuwa ta musamman cikin ƙauna da kuma taya ɗaukacin krista na duniya baki ɗaya murnar ganin wannan rana ta bikin tunawa da haihuwar yesu almasihu mai citan duniya da kuma begen dukan masu bi addu'ata da kuma fata nasu ne ubangiji ya ƙara mana salama ɗaukaka da ci gaba baki ɗaya ya kuma nuna mana ta baɗin baɗaɗa cikin rai da ƙoshin lafiya amin barkanmu da kirsimati ni ne ɗan uwanku ambassador joshua ɗallami jitson shugaban cibiyar hausawa krista wato hausa christians foundation na gode assalamu alaikum barkanmu da warhaka ina mika sakon gaisuwa ta na kirsimeti da 'yan uwa da abokan arziki da ke bauchi da zuljos kaduna malumfashi da abuja da fatan za a yi bikin kirsimeti lafiya ina ma kowa fatan alkhairi allah ya ba mu zaman lafiya da nasarar rayuwa a mu. ni ce matar haruna baraya wanda ake kira maman manu na gode fatan alheri zuwa ga 'yan uwa da membobi na ekwa church a nigeria ni ce grace da mai gidana reverend sunday bonhod muna tare da ecclesia a nan a america muna kawo gaisuwa na christmas da fatan alheri zuwa ga duka masu bi a kasar mu. Ko da shike muna cikin lokaci mai wuya a kasar mu duk da haka muna cewa Ubangiji mun gode. Muna gaida shugabane na ekwa a headquarters da duka membobi na ekwa church muna kuma gaida shi mai martaba sarki kagoro baba ofuwan bonnet da uwar gidarsa tare da kuma eh, majalisarsa duka muna kuma gaida sarki na kagoma da majalisarsa muna kuma ba da gaisuwa zuwa ga membobi na kagoro for christ christian fellowship muna kuma gaida 'yan uwanmu wayanda suke a kagoro da wayanda suke a kagoma da kuma a wayanda suke a port harcourt wato iyali na buam da kuma iyali na majam muna gaida shi baba gimba a fake muna kuma mika gaisuwanmu zuwa ga abokanenmu su steven gado da su dr bala da dr uh, atuk da sauran 'yan uwa da abokanai duka muna gode muku muna fatan allah zai taimake mu a gama christmas eh, da kuma biki na sabon shekara lafiya salamu alaikum ni josh gmut ne daga washington dc na isa da gaisuwa na bukin christmas ga mamana esther da ɗawata taunan da su na dr zaka ayuba mai kaiswa a university ta jos hakan nan ma da abokina dr dakum can abuja da shi Reverend uh, Bernard Kensin na Jos da duk abokanena da suke na a cikin Jos na masu gaisuwan Christmas a yi bukin Christmas lafiya da su yawanina a uh, da Solomon, David, Polycarp da Panbis dukansu da iyalinsu Allah albarkashe a lokacin Christmas in nan da duk jama'an kasanmu na Najeriya bari a gama shi lafiya. Allah kuma ya albashe ka albashe ku lafiya. Suna na Wala Danny Zatayar na kawo gaisuwa daga nan Arizona a kasar Amurka. A wannan lokacin Kirsimati ina fatan ku yanayi mai cike da haske da dariya a gare ku da danginku. Ina fata ku yi Kirsimati mai farin ciki cike da ƙauna, farin ciki da wadata. Ina kai gaisuwa ga iyaye na malam da malama denis Dater da kannena da kawuna a gidan dakwam da Dater Daton. A wannan lokacin hutu da kuma cikin shekara mai zuwa barka da krismati A ci krismati lafiya a yi zama da kawunan kasa a kuma duba juna. Gaisuwa a cikin sunan Yesu. Sunana na ya Gata ina so in aiko da gaisuwa ta zuwa ga Reverend Dr. Shole Usman a Ekwa Unity Church Bukuru DCC a nan Jos. Ina gaida mai ɗaki na sigata da fatan ana lafiya. Ina gaida Joshua juma babban yayana. Ina gaida Mama Ruth James a Jimeta Yola. Ina gaida Haruna juma ma'ajin Ekwa. Ina gaida Malam Sulawuta da dukan iyalansa. Ina gaida Nuhu Nazari. da duka membobin kungiyar nazari ina gaida ibrahim husaini a bauchi ina gaida reverend likita mantau a katsina dcc da dukan fasocin katsina dcc da fatan an yi christmas lafiya ubangiji allah ya maimaita mana amin ce ba mu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe hudu na rana agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku je mu da kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mai sallama bari ni ma in bi sahun sauran mazauna Amurka da kasashen duniya wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana. da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa rana ita yau idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Allah ba mu lafiya mu ya rufa mana asiri ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga 'yan uwana na da mika gata da iyalansu, Salamatu ijimbe da iyalinta. samuel garbadas da iyalansa malam sula auta da iyalansa levi barka hassan da iyalansa basta da alisa daniel da iyalansa duka iya da iyalanta duka a jimeta yola husaina akila banshika da danginta da dangi duka a jones zuriyar gata baki daya malumfashi da kuma zuriyar idrisu adas gaisuwa ta musamman ga ambasado sam jimba da iyalansa mr mrs obadiah tomdate victoria magid gladys da iliya mamman professor grace esron dr mrs stephen panyan baba shugaban ɗarikar ikwa reverend lusa sabo madu reverend samuel atu basto likita mantau da iyalansu duka zuriyar uwar 'ya'ya a gidan ɗan birnin malumfashi an samci yiljab abraham james manok bazata international ladi big john honorable sunday abdu dr david da christy Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Fara Malum, Reverend Dr. and Dr. Mrs. Bakar Ibrahim, Reverend Dr. da Mrs. Barje Mai Gadi, Reverend Dr. da Mrs. Samuel Kunhiyop da iyalansa duka da kuma dukan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaiɗai ba. Da fatar an yi Kirsimeti lafiya, Allah shi maimaita mana ya kuma nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke cewa bari salama isa almasihu da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na musamman. kuma muna mika sakon gaisuwa da fatan alkhairi ga dukkan kiristocin da ke raya wannan rana Allah kuma ya sa mu ga tabaɗi idan da rai da lafiya yanzu kan amadadin hawa sharif da taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma dadi balawi wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumal ke cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum